dan Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Ahmad Abba. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali ne kan ƙarin kuɗin kiran waya da damar shiga intanet wato data. da kamfanonin sadarwa suka yi a Najeriya bayan da hukumar kula da kamfanonin sadarwar ƙasar NCC ta amince da matakin a watan Janairun da ya gabata. Da wannan ƙarin kashi hamsin cikin ɗari kuɗin kiran waya a Najeriya zai iya kaiwa naira goma sha shida da kobo hamsin a duk minti guda yayin da shi ma farashin datar zai ƙaru da kwatankwacin yawan na kashi hamsin kan abin da jama'a ke biya domin amfana da shi a baya. Madalla, to wani ƙurya-ƙuryar bincike na ƙididdiga da aka gudanar ta hanyar bibiyar alƙaluman kuɗaɗen shigar da kamfanonin sadarwa suka samu a Najeriya cikin shekarar 2023 ya nuna cewar mai yiwuwa 'yan Najeriyar su kashe kuɗaɗen da yawansu ya kai naira tiriliyan shida da biliyan ɗari biyar a shekarar bana ta 2025 kaɗai wajen kiran waya da kuma sayan data. a halin yanzu dai tuni masu amfani da layukan sadarwa na kamfanonin mtn da airtel da kuma gulo da sauransu suka fara fuskantar ƙarin kuɗin na kiran waya da kuma data wasu bayanai na cewa kamfanin mtn ƙarin da ya yi a farashinsa ya zarce kashe hamsin cikin ɗari da aka amince da shi lamarin da bai yi wa al'umma da ke amfani da layukan daɗi ba waɗanda suka haɗa da 'yan kasuwa da masu sayar da data da sauran masu amfanin yau da kullum kamar yadda wasu suka shaida mana wayan nan ta zama rayuwar dan adam sai da ita ake kira data nan da ita ake mu'amala cinikayya aikin gwamnati aikin kamfani komai ya zama da ita to ƙarin kuma zai ja abubuwa da yawa za su tsaya za a samu matsala ba wai karamar matsala ba domin ko ajiya da karin ya fara fita wasu da yawa sun fara tunanin su rage abubuwan da suke akan wayar wanda kuma rage abubuwan zai taɓa rayuwarsu zai taba aikin da suke gudanarwa. kana cikin waɗannan mutanen da suka ce za su rage abubuwan da suke yi da wato katin waya ko data ɗin. ai ba ma ina ciki ba na rage domin tun ajiyan na fara sassaita da ban amfani da ita kiran waya na fara rage shi sai dai ne amfani da data dita na kira waya na samu saukin wancan kuɗin da nake sawa ita kuma data sai ya zama lallai zan yi wani abu da tunda aiki na ni dole sai da data misali idan kana siyan data dubu ɗaya sai ka je ka saita dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari takwas to kaga maimakon da ake sani za su ƙara irin dubu ɗaya da ɗari biyu misali a ƙarin kaso kaɗan inda za su yi kaga sun kusan ninka abin da suka ce to wannan gaba dai muna kira da cewar masu ruwa da tsaki dan Allah su duba wannan al'amarin domin dai a ceto 'yan Najeriya daga wannan hali da za su ƙara tsunduma na halin matsan rayuwa wasu suna ganin kamar za su rika dan takaita yin amfani da ita detar da kuma shi katin kira ke wani mataki kika dauka dan ganin abubuwa sun tafi miki yadda ya kamata to ai maganar wai takaita kira ko kuma yin amfani da data a wannan lokaci duk bai taso ba saboda in ka duba yanzu duk rayuwar ta koma kan waya idan baka duba social media kaga abin da yake faruwa ba to zaka kira a waya to wanne zaka kenan wanne zaka hakura da shi dole dai za mu sa data kuma za mu sa kati za mu waya saboda akwai inda in zaka yi magana ta kira in ka hau whatsapp ko wani kafar sadarwa ta sada zumunta za ka iya yin magana ba sai ka kira ba bude data ta yau duk da kamfanin da yake amfani da su sun turo min da sakon cewa ba an riga an kara amma kada mu damu za su iya rage ko nan gaba duk abin da yi to amma da na duba sai na ga kusan 1 gig akan naira 695 akan sari kenan to kaga idan an ce 695 1 gig a ciki za a ciri naira hamsin kuɗin sa kuɗin sannan ka baka data kaga ya tashi kusan 740 to akan nawa za ka siyar za ka sai da ita ne akan 800 in ka sai 800 gaskiya baka samu riba ba daga jiyan zuwa yanzu ya kasuwar ku take an har yanzu ba wanda ya ce ma zai sai data a ce ko ta za a turo ko wani abu har yanzu ba mu samu ni gaskiya na ga durƙushewar mu ta zo a harkar data masana tattalin arziki a Najeriya dai na ganin wannan ƙari da kamfanoni suka yi ba zai haifar da ɗa mai ido ga talakawan ƙasar ba la'akari da halin matsi da dama ake ciki ko da yake masanan sun ce ƙarin kuɗin kiran zai taimaka wa gwamnati wajen ƙara samun kuɗin shiga. Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne a Najeriya da ke jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashere a jihar Gombe. Alal hakika wato a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu kamfanonin sadarwa wato communications eh, suna cikin tsaka mai wuya ta yadda za a ce kusan komai da suke amfani da shi domin su samar da sadarwa wa ƙasa eh, farashinsa ya karu kuma su mutane ne 'yan kasuwa ba na gwamnati ba saboda haka za su yi la'akari da tsadar da aka yi na man fetur suna amfani da dizal domin wajen samar da mas wani lokaci suna amfani da man fetur suna amfani da bangaren wutar lantarki to duk waɗannan abubuwan farashinsu ya ƙaru kuma an yi ƙarin albashi wa ma'aikata daga dubu talatin zuwa dubu saba'in na san su ma ba za su kasa ƙara wa ma'aikatansu ba to saboda haka duk wata kamfani da za ta yi kasuwanci riba ne damuwanta idan aka zo ai kaga suna ta barazanar cewa idan ba a bar su sun yi ƙarin farashi 150 a cikin 100 ba za su janye ma sadarwar daga najeriya gaba ɗaya saboda haka dole a cimma matsaya to kuma ina ganin gwamnatin ta cima matsaya na kaso kaso hamsin a cikin ɗari wanda wani irin ƙari ne mai tsananin yawa ni a matsayina na talaka a ƙasar najeriya idan za a ban zaɓi da a yi ƙari da kar a yi zance kar a ƙara ko kwabo amma a zahiri ba zai yiwu ba saboda kasuwa riba ake nema dole a samu wata matsaya idan za a yi ragi ne in gwamnatin kuma tana ganin cewa da inda ya kamata ta tallafa wa talakawan ƙasa don su samu sauƙin wannan al'amari to sai ta yi amma alal hakika gaskiya ana cikin ukuba da tsanani mai yawa kare-karen komai ya yi yawa wannan abu ba daɗi gare ba to amma idan misali yau a ce wayannan kamfanoni na waya ba su ƙara wannan farashi ba suka rufe to asarar da za a yi ya fi na ƙarin da za a yi sannan na biyu kar mu manta kamfani ɗaya kawai ta waya tana iya samar da haraji wa gwamnati kusan naira tiriliyan ɗaya. To, kaga wannan in sun yi ƙari gwamnati ita za ta ƙara samun alfanu na haraji, za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga. Amma kuma gefe ɗaya talakawa za su daɗa samun tsanani da ukuba da wahala. Domin duk wani waje ana amfani da waya, ko mai sai da goro yana amfani da waya. To ta kuɗin wayan sai an ƙara a cikin farashin goron da rogo. da ɗan wake da duk abin da za a ci a cikin ƙasar nan da abin da za a sarrafa sai farashin shi ya shigo cikin wannan ƙarin farashin waya da aka yi. To a baya dai ƙungiyar kwadago ta NLC ta yi barazanar gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya da zarar waɗannan kamfanoni sun yi ƙarin kuɗin kiran da data. Sai dai har kawo yanzu da aka fara fuskantar wannan ƙari, shiru kake ji kamar an aiki bawa garinsu. dalili kenan da ya sanya al'umma iga ayar tambaya kabiru muhammad inuwa shine shugaban kungiyar ta nlc reshen jihar kano a tarayyar najeriya abin da kungiyar kwadago ta furta shine za ta yi zanga-zanga daga wannan zanga-zanga na kwana ɗaya za kuma a zauna majalisar zartaswa za ta yi taronta a yanke kudurin tafiya yajin aiki ko kuma ɗaukan mataki na gaba a'a bayan an yi wannan Kuduri na tafiya zanga-zanga Bangaren gwamnati sun kira ƙungiyar ƙwadago sun zauna da ita an zauna an rubuta yarjejeniya cewar an kafa kwamiti na mutum goma kwamitin na mutum goma ƙungiyar ƙwadago na da biyar bangaren gwamnati na da bangaren kamfanin sadarwa ko kuma dai masu ruwa da tsaki na harkar sadarwa suna da mutum biyar an ba su wa'adin sati biyu to dukkanin abin da zai biyo baya a bisa doka da ka'ida tun da har an cimma yarjejeniyar aka fa wannan kwamiti dole sai bayan wannan sati biyu abin da fito daga wannan kwamiti shine abin da za a yi nan gaba yanzu haka dai farashin datar giga ɗaya na kamfanin airtel asari ya tashi daga naira 275 zuwa naira 695 a takaice dai wasu masana na hasashen cewa da wannan ƙari na kashi hamsin cikin ɗari da kamfanonin sadarwa suka yi kira da kuma amsar kiranye-kiranyen waya a shekarar bana ka iya samar da kudaden shiga da yawansu ya kai kusan naira tiriliyan bakwai a shekarar bana. Kada a manta fa wannan a ɓangaren kiran waya ne kaɗai ba tare da data ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman Nura Ado Suleiman da ya tsara shi, sai injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, ni Ahmad Abba da na gabatar ke cewa mu huta lafiya. ka sai kana da